بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 23 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da biyar ga watan disamba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 43 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islami al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul maad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kundi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da labaran rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama da manhajin Wasa da ibadarsa da zamantakewar shi da iyalan shi da yadda yake hulɗa da makwabta da dukkan wani abu da ke da alaƙa da rayuwa da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi babu shakka ibnu al ya kai matuka wajen tattara waɗannan bayanai da ya musu tsari mai ban sha'awa malamai suna mushi jinjina kwarai kasancewar ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da kayan aikinsa yana halin matafi a inda ya bar ƙasarsu ta ainihin dimashku ya sauka kasan makka don yin aikin hajji Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi don jama'a masu wannan katu ba su manta ba har yanzu dai muna ta bibiyan malamin nan a inda yake karantar da mu ta farkin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa dangane da siffar sallarsa sallallahu alaihi wa sallam muna ta bayanai a cikin ainihin tahiya da abubuwan da ake yi na zikirori da addu'o'i a cikin tahiya muka ji lafuzan tahiya iri daban-daban waɗanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan muka ji kuma bayani akan salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya tabbata lalle wajibi ne a yi shi a cikin kowace tahiya sa'un tahiyar farko ce ko ta biyu da bayani akan cewa wannan salati wajibi ne musulmi ya takaita akan abin da ya inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda su ne a salawatul ibrahimiyya to ya rage akwai wata matsala guda ɗaya wadda muke so mu ɗan yi ishara a gare ta shine dangane da ainihin lafazin asiyada siyada cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Allahumma salli ala Muhammadin shine abin da zo daga lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallama shin wannan zai ba da dama don girmamawa don kuma kasancewa babu shakka manzon Allah sayyidina ne sallallahu alaihi wasallama shin idan mun zo salati mu musulmai za mu dinga ƙara lafazin sayyidina mu dinga cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam ko Allahumma salli ala sayyidil awwalina wal akhirin a saka lafazin sayyidina sannan a ainihin kawo sunan ko muqamin da za a sanya mishi shin za a ƙara wannan don ƙara girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ko za a takaita akan abin da ya tabbata daga lafazin bakin shi to shine muka ce zamu karanta daga littafin sifatus sala al-matn domin malam albani nasiruddin ya tattauna wannan mas'ala karkashin babin da yayi magana akan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa mawdi'uha wa siyaghuha to a cikin wannan ainihin fasli yayi magana akan فوائد muhimma, في ala على نبي umma, fa'idoji masu muhimmanci dangane da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga shafi na 145 a inda ya kawo fa'ida ta farko bayani akan cewa lalle a takaitu akan waɗannan lafuzza kar a ƙara fa'ida ta biyu ya yi magana akan cewa dukkanin waɗannan lafuzza tare da saɓaninsu za ka ga kowanne a cikin wannan lafazin akwai bayani akan haɗa salatin nan da alaye da ainihin mataye a wani wuri da haka wajibi ne salatin nan ya zama lalle an haɗa da yi ma'alayen annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin matayensa a inda ya tsaya hanyar raddi ga wani mutum mai suna muhammad isaf annashashi biyu wanda ya littafi ya sa mai suna al-islamu sahih wai musulunci ingantacce wannan malami ya yi inkarin tabbatar da cewa wai a yi ma'alaye salati mara albani ya mashi raddi ɗaya bayan ɗaya to sai alfa'idatu salisa fa'ida ta uku wadda ita ce muke so mu karanta a inda yake faɗa a cikin shafi na ɗari da arba'in da tara malam albani muhammad nasir dini allah ya gafata mashi ya ce alfa'idatu salisa wayar alƙari'u aidan annahu laisafi fi shay'in minha labdus siyada mai karatu abin girmamawa in ka lura zaka ga cewa babu ɗaya daga cikin lafuzzan salatin nan da ya zo da lafazin sayyidina ولذلك اختلف المتأخرون fi mashru'iyyati ziyadatiha fi salawat ibrahimiyya to kasancewa babu ita a cikin salatocin nan wanda suka tabbata ta hanyar isnadoji ingantattu wannan sai yasa malamai na baya ma'ana malaman farko ba su sabani ba ba su ƙara komai ba amma malaman da suka zo a baya sai suka samu sabani akan halaccin ƙara wannan lafazi a cikin salatin wala yatasul majalu al'ana li faslil qawli fi dhalika yace wannan mahallin da ake magana ba yi da fadin da za a tsaya faɗi magana dalla dalla game da haka wa zikiru man zahaba ila adami mashru'iyatiha ballantana ambaci waɗanda suka ce bai halasta a ƙara ba ittiba'an li ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamili li ummati wanda suke ganin a taƙaita a kan iyakar abin da manzon Allah ya karantar sallallahu alaihi wasallam hina su'ila an kayfiyatis salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a takaita akan abin da manzon Allah ya karantar sa da aka tambaye shi ya rasulullah ya za ya maka salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da waɗannan salatoci ba tare da ya kira kanshi da suna sayyidina ba fa amiran bi sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin walakinni sai dai ni malam albani nasiruddin uridu an anqula ilal alqurra'i alkirami huna ra'ay alhafiz na hajar al-asqalani fi zalika duk da na ce ba zan kawo magana dalla dalla ba amma ina so in kawo masu karatu abin girmamawa in kawo musu ra'ayin al-imam hafiz ibnu hajar al Allah ya gafata mashi game da wannan mas'ala bi itibarihi ahada kibari ulama ash-shafi'iyya al bainal bain al wal fiqh zan yi haka ne saboda lura da cewa ibnu hajar ɗaya ne daga cikin manyan malaman shafi'iyya wanda suka kware a hadisi kuma suka kware a fiqhu mu ji ra'ayin shi faqad sha'alada mutaakhir ash-shafi'iyya khilafu hadha at-ta'limi an musamman kuma muka kalli cewa mafi yawan shafi'awa musamman na baya ya yaɗa a cikin su saba ma wannan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana zai musu zai musu ainihin wato daka da ƙwarya su kenan zai zai zai musu abinda ake cewa kura ta ci kura shafi'iyya suna daga cikin mazhabar da suka zaki wajen ƙara wannan lafazi na siyada da yin watsi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar game da salati dinnan to yanzu zai kafo magana daga wani babban malamin shafi'iyya mu ji abin da ya fara shine Ibn hajar فقال الحافظ محمد بن محمد ابن محمد الغرابيلي wani malami daga cikin ɗaliban ibn hajar mai suna muhammad ibn muhammad ibn muhammad al gharabili yace wa kana mulaziman ibn hajar wannan malami ya kasance yana lazimtan yana zama da ibnu hajarin sosai qala rahimahullahu wa min khatihi naqalt ga abin da ya faɗa wanda ni kuma albani na kwafo daga rubutun hannunsa a cikin wani littafi wanda yake rubutun hannu ne a maktabatu zahiriya a kasar dimashku wannan malami ya ce wasu ila ai alhafiz ibn hajarin amta allahu bi hayatihi an tambayi ibnu hajarin wanda nake addu'a Allah ya amfanar da musulmai da rayuwarsa an sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi salati aw kharij as-sala an mishi tambaya game da yadda ya kamata wa manzon Allah salati a cikin sallah ko wajenta sawa'un qila bi wujubiha aw uh, uh, uh, nudubiyatiha daidai wa daida tsakanin wanda suka ce dole ne a yi a sallah da wanda suka ce mustahabbi ne hal yushtaratu fiha an sifahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi siyada shin sharadi ne me yin salatin ya siffarta manzon Allah da sayyidina ka an ya kula masalan kamar ka ji mutun ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah kai salati ga shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama au ala sayyidil khalqi ko mutun ya ce Allahumma salli ala sayyidil khalqi au ala sayyidi waladi adama ko ko mutum ya ce Allahumma salli ala sayyid walad adam aw yaqtasiru ala qawlihi ko mutum zai takaici ne kawai akan Allahumma salli ala Muhammad ba tare da lafazin sayyid na din ba wa ayyuhuma afdal aka ce da ibnu hajarin a cikin fatawa ala gafata malam wanne yafi al-ityanu bi lafzi siyada likauniha sifatun thabitatun lahu sallallahu alaihi wasallama shin a kawo sayyidina din shi yafi kasancewar sayidina siffar manzon Allah ce tabbatacciya aw adamul itiyanu bihi ko ku kada a kawo li adami wurudi zalika fil afa saboda wannan din bai zo a cikin hadisi ba wanne ne ya kamata a yi fa ajaba radiyallahu anhu sai ibn hajar ya bada amsa yace na'am gaskiya ne ittiba'ul alfazil ma'thura arjahu bin lafuzan da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama dacewa wala yuqalu kar wani ya ce la'allahu taraka zalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi sallama. kar ka ce a ai saboda muna ganin manzon Allah ya ki ce ma kanshi sayyidina ne saboda tawalu kama lam yakun yaqulu inda zikrihi sallallahu alaihi sallama, sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar idan ya ambaci kanshi baya yi ma kanshi salatin kamar da mu mun ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah in yace aqulu lakum ba zai ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sai a dauka to yanzu wannan tawali'u ne nan ma shi yasa yace ku ce Allahumma salli ala Muhammadin dan tawali'un kai ya ce wa kanshi sallallahu alaihi wasallama ibnu hajar yace kada wanda ya faɗi wannan fatawa ba daidai bace saboda mene li anna naqulu dan zamu ce da umma wa ummatuhu mandubatun ila an taqula zalika ma zikira ita ko al'ummarsa ana kwadaitar da al'umma su dinga cewa sallallahu alaihi wa alihi duk sa'ad da aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'anna naqulu musi ibn hajarin sai mu ce law kana zalika rajihan da a ce ƙara lafazin sayyidina a cikin salati shine yafi laja'a anis sahabati thumma anit tabi'ina da an samu daga sahabbai da tabi'ai wannan shine kawai salafiyanci jama'a duk abin da za a yi a duba da yasa bai suka yi ya tabi'ai suka wa lam naqis fi shay'in min al-athari an ahadin min as-sahabati wala at-tabi'in lahum qala zalika ibnu hajar yace mu kuma bamu ga wani abu daga wajen sahabbai ko tabi'ai an ce sun fada haka ba ibnu hajar ya ise fadi wannan magana saboda malami ne da yake da wasi'ul ittira' ala al ya karanta ya shiga ya fita ya san hadisi ciki da bai da aka ya cancanta ya ce babu wannan magana kuma in ya faɗa dole a karɓa a kai a amsa tunda authority ne shi idan kana so ka ce ba haka bane sai ka kawo akasin maganar shi Ya ce ba a samu daga sabai ko tabi'ai suna ƙara sayidina ba ma a kasarati ma warada min zalika tare da cewa an samu maganganu da dama daga gun sahabbai da tabi'ai game da cewa suna yin salati har ma suna kawo lafuzza irin nasu su ƙara ma ba sa ƙara sayyidina wa hadha al-imam shafii a'ala Allahu darajatahu wa huwa min akthari an-nas ta'ziman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yace ga imam shafii Allah ya ƙara mai daraja wanda na daga cikin mutanen da aka sani cewa sun fi kowa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati kitabihi alladhi huwa umdatu ahli madhhabi ya faɗa a cikin muqaddimar littafin shi na al wanda madogara ne a mazhabin shi da yazo yana salati a muqaddimar littafin sai ce Allahumma salli ala Muhammadin ila akhir ma addahu ilayhi ijtihad Imam Shafi da yazo sai ce Allah kai salati ga Muhammadu bai ce sayyidina ba kaga Imam Shafi'i yana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin bakaya na salaf ya rayu ne a usur al-fadila amma bai kara ba sabai ba su kara ba dan hujja da suke kafawa yanzu galibi yan dariƙa suke da wannan ta'annatin sai su ce ba a girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to abin da ya kamata ka bincike su shikenan to da ku yanzu yan dariƙa da sahabbai suwa suka fi ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka ce sahabbai sai a ce musu to shine abinda kuka yi kenan abinda sahabbai suka yi to shine alamar girmamawa ko naku in sun ce na sahabbai ba su da argument sun faɗi kenan sai ce to sahabbai ba su ƙara wannan ba in suka ce sun fi sahabbai girma manzo Allah to sun samu matsala kuma sun samu matsala sun yi ƙarya wadda ba ta karɓi daga gare su ba sun wulaƙanta musulman farko zaka da dai sahabbai ba su ƙara ba jama'a baya cikin abin da ake buƙatar kai ka kara imamu shafi'i ya kawo wannan salati ya kara maganganun da zai ƙara وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه duk da ya gama kawo wannan sai kuma ya kawo ainihin wato maganganu ga sunan jama'a daga ainihin sahabbai da tabi'ai dangane da ainihin wannan a ƙarshe sai yake cewa can ƙarshen magana sai yake cewa wal mas'alatu mashhuratun fi kutubul fiqh wal ghardu minha أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا yace wannan mas'ala shari'a ce a cikin fiqh bayan da ya kawo maganganun malamai su imamun Nawawi su wane ne akan cewa ba a cewa sayidina sai yace babu wani malamin fiqh da ya ambaci wannan mas'ala a littafin shi wanda ya ce a ce sayidina. babu walau kanat hadhihi ziyada manduba ma khasiyat alaihim kulluhum hatta aghfaluha da wannan ainihin wato mas'alar akwai ta ana nema mutum ya kawo ta to da an samu ba zai yiwu ta ɓuya gare su gaba ɗaya ba balantana a ce sun yi watsi da ta basu faɗa ba wal khairu kulluhu fil ittiba yace alheri gaba ɗayansa yana cikin bibiyan tafarkin magabata ne wallahu alam Allah shi ya fi sanin daidai qultu ni malam albani sai na ce wa ma zahaba ilayhi al-hafiz ibn hajar rahimahullah min adam mashru'iyyati taswidihi sallallahu alaihi wasallama fi salati alayhi ittiba'an lil amr al-karimi huwa alladhi alayhi al-hanafiyya abinda ibn hajar ya tafi a kan shi na cewa ba shari'a bane a dinga ce ma ainihin wato annabi sayyidina a wurin salati shine ma mazhabin hanafiya wa huwa alladhi yanbaghi tamassuku bihi shine kuma ya kamata kowa ya rike shi li'annahu dalilu sadiq ala hubbi domin wannan shine dalili na gaskiya akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saba wa umarnin shi da tunaninka shine so ba a'a bin umarnin shi irin yadda ya ce ayi shine alamar kara kaunar shi kauna ta gaskiya domin Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah inda gaske ne kuna son Allah to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kaunace ku ولذلك قال الإمام النووي في الروضة وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد إلى آخره وفق النوع الثالث المتقدم فلم يذكر فيه السيادة ذاك إمام النووي أتكر روضة النبي أتكر الروضة الإنسى سيكي تشيوا ما في كم أينهن صلاتي shine kace Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa ƙarshen shi irin yadda ya tabbata a ɗaya daga cikin nau'o'in da aka ambata a baya ba tare da ƙara lafazin sayyidina ba jama'a mun ji wannan da kyau ko za mu ƙara karanta wata fa'ida kaɗan har ila yau insha Allah inda ya ce alfa'idatu sadisa fa'ida ta shida jama'a an ga wajen ko da ya ce qala al-allamatu siddiq hasan khan fi kitabihi nazalul abrar bil ilmi al-ma'thuri an min al-adiyati wal azkar malam sadiq hasan khan yake cewa بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها بأن يقرروا حديثي وأن سكي مغانا أكم فللا صلاتي da bayani akan musulmi ya yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a cikin shafi na 161 sai ya ce la shakka fi anna aktharal muslimina alaihi salatan alaihi sallallahu alaihi wasallama hum ahlul hadith yace babu shakka akan cewa waɗanda suka fi kowa yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama salati su ne malaman hadisi bayan dariƙa ba jama'a wa ruwatu sunna al-mutahhara da masu riwaitar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai tsarki fa inna min wadha'ifihim fi hadha al-ilm sharif yana cikin bibiyan tafarkin magabata ne wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai Ƙultu ni malam albani sai na ce wa ma zahaba ilayhi hafiz ibn hajar rahimahullah min adam mashru'iyyati taswidihi sallallahu alaihi wasallama fi salati alaihi ittiba'an lil amr al-karim huwa alladhi alaihi abinda ibn hajar ya tafi a kan shi na cewa ba shari'a bane a dinga ce ma ainihin wato annabi sayyidina a wurin salati shine ma mazhabin hanafiya wa huwa alladhi yanbaghi tamassuku bihi Shi ne kuma ya kamata kowa ya rike shi li'annahu ad-dalilu sadiq ala hubbi domin wannan shine dalili na gaskiya akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saba wa umarnin shi da tunaninka shine so ba a'a bin umarnin shi irin yadda ya ce ayi shine alamar kana kaunar shi kauna ta gaskiya domin Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah inda gaske ne kuna son Allah to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kaunace ku ولذلك قال الإمام النووي في الروضة وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد إلى آخره وفق النوع الثالث المتقدم فلم يذكر فيه السيادة ذاك إمام النووي أتكر روضة النبي أتكر الروضة الإنسى سيكي تشوى ما في كم أينهن صلاتي shine kace Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa ƙarshen shi irin yadda ya tabbata a ɗaya daga cikin nau'o'in da aka ambata a baya ba tare da ƙara lafazin sayyidina ba jama'a mun ji wannan da kyau ko za mu ƙara karanta wata fa'ida kaɗan har ila yau insha Allah inda ya ce alfa'idatu sadisa fa'ida ta shida jama'a an ga wajen ko da ya ce qala al-allamatu siddiq hasan khan fi kitabihi nazalul abrar bil ilmi al-ma'thuri an al-min al-adiyati wal azkar malam sadiq hasan khan yake cewa بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها بأن يقرروا حديثي وأن مغانا أكم فللا صلاتي da bayani akan musulmi ya yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a cikin shafi na 161 sai ya ce la shakka fi anna aktharal muslimina alaihi salatan alaihi sallallahu alaihi hum ahlul yace babu shakka akan cewa waɗanda suka fi kowa yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati sune malaman hadisi bayan dariƙa ba jama'a wa ruwatu sunna al-mutahhara da masu riwayar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi mai tsarki fa inna min wadha'ifihim fi hadha al-ilm sharif at-tasliya alaihi amama kulli hadithin domin ya tabbata daga cikin ayyukan da malaman hadisi suke yi da masu riwaya shine su dosa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kafin karanta duk wani hadisi duk wani hadisi an zo karantawa sai an ce qala rasulullah to sai an tsaya an ce sallallahu alaihi wasallama qala abu huraira ra'aitu rasulullah sai an ce sallallahu alaihi wasallama haka ake titir a cikin lafuzzan su da rubuce-rubucen su wala yazalu lisanuhum rataban bi zikrihi sallallahu alaihi wasallama harsunan malaman hadisi ba sa bushewa daga yiwa manzon Allah sallallahu alaihi sallama salati walaysa kitabun min kutubis sunna wala diwanun min dawawin alhadith ala ikhtilafi anwa'iha min aljawami' wal masanid wal ma'ajim wal ajza wa ghayriha illa wa qad ishtamala ala alaf alahadith yace ba wani kundi na hadisi ko littafi na sunna daban-daban da jawami' da masanid da ma'ajim da juz'ai da duk wani irin littafi na hadisi sai kaga ya dauke da dubban hadisai hatta inna akhsaraha hajman kitabul jami' as-saghir li-suyuti fihi asharatu alaf hadis yace wanda mafi karancin su kaman jami'u as-saghir na suyuti yana da hadisai dubu goma wa qis ala zalika sa'ira sufin nabawiyya ka kwatanta sauran tafan na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fa hadhihi al-isabatu najiya yace wannan ita ce tawagan mutane masu tsira wal jama'atul su sune tawagan malaman hadisi aulan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawmal qiyama su suka bi kowa cancantar kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama da manzon Allah da kanshi yake cewa aqrabukum ilayya yawmal qiyama aktharukum alayya salatan wanda za su fi kusanci da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama yace waɗanda suka fi mun salati to malaman hadisi su suka samu wannan falala su ba sa gazawa daga yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati citir da haka ana fatan su samu wannan falala daukaka wa as'aduhum bi shafa'ati su suka fi kowa cancantar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi abi huwa wa ummi malam sarika san gane ce na bashi fansar uwata da ubana wala yusawihim fi hadhihi al-fadilati ahadun minan nas ba wanda zai yi iri ɗaya da malaman hadisi a cikin mutane a wajen wannan falala illa man ja'a bi afdali mimma ja'u bi sai wanda ya iya aikata fiye da abin da suka aikata wa dunahu kharatul taqatad wa dunahu kharatul qatadi a gaban shi ko akwai jan aiki karin magana ne wannan dan aka ce dunaka kharatul qatad a gabanka akwai jan aiki alqatat bishiya ce wadda take eh, da abin nan kaya wadda take da wuyan yin itace to amma sukan ƙara su ce dunaka kharatul qatad bil layl yin itace daga wannan bishiyar cikin dare ga ka gashi in zaka iya to kamar yadda bawo yake cewa jan aiki ko aikin da ba zai yiwu ba sai an yi da jibin goshi duk wanda yake ganin zai iya kawo irin aikin malaman hadisi kuma shi ba malamin hadisi ba to ya da aiki ko ja wajen yi wa annabi salati fa alayka ya bagil khair sai malam sadiq hasan khan ce ya kai mai neman alkhairi wa taliban najati la bay wanda yake so ya tsira ba matsala an takuna muhaddisa kai kokari ka zama cikin malaman hadisi aw mutatsaffilan alal muhaddisina ko ka dinga lallekawa kana shiga inda malaman hadisi suke shiga mutatsaffil in ba za ka yi zama malaman hadisi ba wa illa in ko ba haka ba fala takun kar zama sai ya ɗigo kar ka zama dan banza kenan kar zama duk wani abu da ba na kwarai ba ko falaisa fi ma siwa zalika min a'idatin ta'udu ilaika duk abin da ya wannanci wato zama cikin malaman hadisi ko masu bin malaman hadisi ko masu karantawa da karantar littafan hadisi ko masu shigegi ga malaman hadisi in ka wuce waɗannan ko to ba wani abu da zaka samu na fa'ida a duniyar nan abin da yake cewa kenan falaysa fi zalika min a'idatin ta'udu ilayka wannan ya gama kwafo maganar malam sadiq hasan khan kenan qultu sai ni albani na ce wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alani min ha'ula'il muhaddithina Allah nake roko ya sanya ni a cikin karaukan malaman nan Allah ya karba mishi wannan addu'a kuma Allah mu ma ya sa mu a cikin koda masu taqafuli din ne ko allazina hum aulan nasi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallama waɗanda su suka fi kowa cancanta kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala Allah hadal kitab min min al-adillati ala zalika yace ina fatan wannan littafin na wasfatu sala ya zama daga cikin dalilan da Allah zai kalla ya sanya na akarabka malama hadisi Allah akbar Allah jikan mala albani nasiruddin babu shakka muna mishi fatan alkhairi akwai dukkanin alamu akan Allah ya kalli wannan aiki ya sa mashi albarka ma'ana wannan aikin da yake ta yi na kawo hadisai komai ya ce irin na annabi irin na annabi irin na annabi ka a irin na kowa ce Allah ya sa Allah ya kalli wannan ya sa na a cikin karakon wala hadisi Allah ya karɓa mashi wannan addu'a waɗannan fawaid ne jama'a waye zai ce wai ƴan izala ba su san annabi kenan ba shari bane wannan ka duba ka je da yake kuzanta ba eh, salati fa jama'a waye zai ce wai ƴan izala ba sa wa manzon Allah salati a'a ƴan izala ba sa yin salati ɗan jabu wannan ka ce haka gaskiya ne ba sa yin salatul fati ko jina ko saifi ko duk wani salati wanda aka gan shi a mafarki ko a farke ko wanda wani ya zauna kawai ya gama cin dankali ya kirkiro shi ba za a yi wannan ba ahlus sunna suna takaituwa ne akan salati na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya inganta ba tare da sai wani ya yi prescribing musu ba ba sai wani ya zo ya ce to na baka je kai in an shiga ba fita ka ai ka ai dama a cikin musulunci mutum yake kana zama musulmi wannan aiki ya kanka ba sai wani ya saka ba ina ba ta mun fahimci wannan an nake so na ƙara mana ishara zuwa ga littafin malam ibnu qayyim al jawziya ha ila yau shine gashi jila'ul afham fi salati was salami ala khairil anam wannan littafi ya kai matuƙa wajen yin nazari da bincike game da shi kanshi salatin tun daga kan riwayoyin salati daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka samu daga ainihin tabi'ai marasil da suka ruwaito salatoci kenan bayani akan ma'anar shi kanshi salatin me ma'anan Allahumma salli ala Muhammad me ma'anan ali Muhammad me ma'anan wa azwajuhu me menene sakon da ke cikin kama sallaita ala Ibrahim tunda ya kamata ne a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sayyidina Ibrahim daraja a gun Allah to me yasa za a ce a mai salati irin wanda aka yi wa wancan da kamata ya ce a ma Ibrahim irin wanda aka mai sai da ya magana akan wannan ma ya kawo cewa ai saboda a cikin ali ibrahim akwai annabawa birjik a cikin ali muhammad ku babu annabawa da kan aka ma ali muhammad irin salatin da aka yi ma ali ibrahim sai su samu daraja wadda ta kusa da ta annabawa ya kawo wajen wajihi goma game da fasara wannan sannan ya zo ya bayani akan wuraren da ake salati ya kawo sun fi arba'in ya bayani akan alherin da musulmi zai samu yana salati nan ma ya kawo alherai kala daban-daban na duniya da lahira babu shakka mutum yana da bukata ya kanta littafin nan zama zama za ka yi wata ɗaya ya ishe ka ka dinga bi kana karantawa kana karantawa a hankali a hankali haka sauke shi baya ga shi akwai ɗayan na limamu sahawi ban gan shi bane yana nan anan sama shi ma shine alqaulul bade fi salati wassalami alal habibi shafi' shi kamar rabin wannan ne na al-imamu ainihin wato as-sakhawi Allah ya gafarta musu gaba daya babu shakka salatin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a zikiri ne mai falala a hanyar samun daraja ta daukaka kuma bai kamata bakinka ya gauni ko ya zama da rowa wajen in an ambaci manzon Allah ka ce sallallahu alaihi manzon Allah ya yayi addu'a baka akan duk wanda aka ambaci manzon Allah ɗin yana wajen bai yi salati ba jibril yi addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amin daga cikin abubuwan guda uku shine wanda duk aka kira suna na a wurin aka kira sunan manzon Allah amin a wajen bai ce sallallahu alaihi wa alihi salama ba to ya tabi sai yi nadamar zama shi a wannan wajen ranar alkiyama in kuma ka faɗa kai zaka ci amfanin ta ko ka yi salati ko ka yi. Allah ya riga ya yi. ya samu ɗaukaka da falala ba zai tawaya ba duk wani abu za ka ji ana koya maka ana cewa ka yi a cikin addini ba mai cin falala shi ba sai kai Allah ba zai mora ba kai za ka mora kamar matsala ne game da jama'a waɗannan 'yan shi'a da suke zagin sahabbai suke cin mutuncin sahabbai wani wai ɗan shi'a ne aka yi magana irin haka sai ya kawo itirabi me yasa ku ahlus sunna ba kwa so ana magana akan sahabbai in ya tabbata sun yi wannan laifuffukan me yasa ba kwa so a faɗa ba kwa so a faɗa saboda sun yi laifi da gaske ne haka ya ce sai aka ba shi amsa aka ce to ai saboda kai ake so ka kiyaye imaninka su sun riga sun shuɗe Allah ya riga ya da su duk korafin da zaka yi Allah ba zai canza matsayinsu a gunshi ba duk korafin da ka yi akan kai ba baka san Muawiya ka san Umar ba ka san Aisha kai baka yadda a ce sun samu wannan falalar ba a faɗi falalar su ka ce ƙarya ne wannan ba zai sa Allah ya biye maka ya canza matsayinsu a wajen shi ba ko ba haka bane misali yanzu duk yadda mutum ya kai ga baya son mulkin abacha sanda abaca ya gwamnati ya yi adawa da abacha kamar yadda misali irin su shoyinka suka yi da sauran yarbawa din nan saboda jin 12 yanzu har yanzu suna adawa da shi suna aibata shi suna cin zarafin shi wannan zai sa a cire abaca daga lissafin shugabannin Najeriya ba zai yi ba don hakika ce waƙi Allah sabila in kare hawa ta gairi ha ta riga ta fara ta kare da abin da zaka faɗa ba zai canza matsayin abacha matsayin ɗaya daga cikin shugaban Najeriya da suka shuɗe ba to haka duk abin da zaka faɗa ka bakar Umar Usman Aliyu Aisha Hafsa Abu Huraira Muawiya da duk makamantansu ba zai canza matsayin da Allah ya ba su na cewa sahabbai ne yardaddu ne yan aljanna ne sun tsira ya gabata musu zunubansu ba zai canza ba kai ne da kake ta wannan sutun kake wannan haukan za ka yi asarar imaninka za ka yi asarar addininka za ka yi asarar falalar da Allah zai iya maka ta rahama za kuma ka mutu kafuri ko zindiki in ka mutu kana wannan kai ne kawai za ka yi asara ba su da asara ko da annabi ya ce kar ku zagi wanda suka mutu me ya ce don kar ku cutar da na raye ashe ba za ka yi cutar da wanda ya mutu da zagi ba kenan domin ya faɗi illa ya ce kar ku zagi wanda suka mutu dan ka ku cutar da wanda yake raye yake kauna su kenan dan uwansu ko masoyin su amma su da suka mutu faqad afdo ila ma amilu wannan ai abu da ake cewa hit and run an riga an buga an wuce babu yadda za ka canza inda za ka iya dawo da agogo baya ne ka koma da mu zamanin ka ce to a cire wani daga halifanci a mai juyin mulki ko a kwaɓe shi ko a mai kiranye sai tashi daga halifa ya kuma ordinary mutum to sanin ne inda ka yin wannan amma kaga ba sa fahimta abin ta haka gani suke wannan abin da suke addini ne babu wanda yake asara addinin illa sai sai su din su ne kadai suke asara amma waɗancan ba za su yi asara ba ko miskala zaratin dan ba su ma san kana yi ba ba su ma san kana yi ba Allah shi kyauta na'am eh eh waɗanda baituka ok wannan da ya kawo daga imamu ahmad eh, ya cike ne da ɗan istinasi haka ya ɗan kawo waɗannan irin a ɗan cike da isti da wani abu mai ban sha'awa ko birgewa da yake cewa rahimallahul imama ahmada imama sunnatin sunnati an shada. Allah ya jikan imamu ahmad limamin sunna wanda yake waƙa yana cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyyati lil fata atharu la targhabanna anil hadisi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu wala rubbama jahila huda shamsu abin da yake so a takaice shine dinin nabiyyi muhammadin akhbaru addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine hadisai ni'mal matiyya ma dalla da hadisai su zama a matsayin raqumar da lil asaru wanda matashi zai hau hadisai ma zalla da su a matsayin su na abun hawa la targhabanna anil hadisi wa ahli karka kyamaci hadisi karka kyamaci malaman hadisi far ra'ayu laylun a gani na bin a gani na irin mazhabin ahlul kufa kenan irin mazhabin kufawa da irin yadda mutane suke yanzu komai su ce su a ganin su da dai haka aka yi to wannan duhun dare ne wal hadisu naharu shi ku hadisi hasken wuni ne wala ma jahilal fata asarar huda so da dama zaka samu matashi ya ainihin jahilci amfanin da shari'a take da shi amfanin shari'ar da hadisi ke wa shamsu bazigatul laha anwaru alhalin ga rana ta fito kowa na ganin ta idan mutum ya makace sai ya ce baya gani ya kawo ne dan isti'nasi kawai waka ce shararriya daga al imamu Ahmad ibn Hanbal yana rera ta dan yabo da yake yi da kuruta malaman hadisi Allah ya sa mu dace sai mu koma cikin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad a inda al-imamu ibnu qayyim al-jawziya yake cewa thumma kana yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaihi wa ala rukubataihi mu'tamidan ala fakhrihi kama taqaddama yace sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama tahiya ta farko sai ya miƙe mukabbiran yana mai yin kabbara yana miƙewan ala suduri qadamaihi da ainihin gyaffan kafafunsa wa ala rukubatayhi da kuma guyawunsa mu'tamidan ala fakhdihi ya dogara da cinyoyinsa kama ta kaddama kama yanda ya gabata kama kuma yanda ya gabata cewa hakan kuskure ne kawai shikenan ko wa kad zakara muslimun fi sahihi min hadisi abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma annahu kana yarfa'u yadayhi fi hadha al-mawdi' yace muslim ya ambata a cikin littafin shi as-sahih daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda cewa ya kasance ya daga hannayensa a wannan wurin wato takbiratul intiqal sai ya hada da daga hannaye wa hiya fi ba'd turqil bukhari aidan kuma ya zo ma a wasu hanyoyi na Imam al-Bukhari ala anna hadhihi ziyarata laysat muttafiqan alaiha fi hadisi Abdullahi ibn Umar tare da cewa wannan karin ba a yi ittifaki ba kowa ya ruwaito shi ba da haka abin da yake nunawa shine wani lokaci yana ɗaga hannu a sanda zai tashi daga zaman tahiya zuwa raka'a ta gaba wani lokaci kuma baya ɗagawa ba, ba kullum yake ɗagawa ba imam ah, ibnu umar da ya kasance kwata-kwata baya ɗagawa daga baya sai zo yana ɗagawa da ya samu hadisi aka gaya mai cewa annabi na ɗagawa kuma in yi ganka kana sallah ma baka dagawa sai dauki tsakuwa sai ya jefe ka idan ka waigo sai dinga maka haka da hannu ma'ana ka dinga yin kabbara kana daga hannaye radiyallahu an ibnu umara wa an abi fa aktsaru ruwatihi la yadhkurunaha da dama daga cikin masu riwaya wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar basu ambaci wannan karin ba wa qad jaa dhikruha musarrahan bihi fi hadisi abi humayd al-sa'idi amma ambatan haka ya zo karara a cikin hadisin Abu Humayd as-Sa'idi qala Abu Humayd yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama ila salati manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallama idan ya miƙe zuwa sallah kabbara sai ya kabbara ta farko kenan ta harama thumma rafa'a yadayhi sannan sai ya daga hannayen shi hatta bihi ma mankibai har ya daidaita su da kafadinsa wa yuqimu kullu udwin fi mawdu'ihi ya zama kowane ƙashi ya tsaya daidai inda ya kamata ya tsaya Sun ya ƙarau sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da karatu Sun fa'u ya daihi, sannan ya ɗaga hannayensa hatta yuhadiya bihima mankibaihi ya ɗaga hannaye har zuwa ainihin zuwa kafadarsa ya ka'u, sannan sai ya ruku'u wa yada'u rahataihi sai ya danga hannayensa ala rukubatai akan guyawu mu'tadilan ya daidaita la yusawwibu ra'sahu baya miƙar da kanshi yayi kaman ya tashi tashi wala yuqni'u bihi ba kuma ya ainihin rankwafa shi thumma ƙulu, sannan sai kuma ya sake cewa sami Allahu liman hamidahu wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihi ma mankibihi yace sami Allahu liman hamidahu sannan ya daga hannayensa har su sake zuwa daidai kafadin nasa hatta ya qarra kullu azmin ila mawdihi ya tsaya kyam har sai kowane kashi ya tsaya daidai inda yake thumma yahwi ila al-ardi sannan sai ya tafi zuwa ga sujuda wa yujafi yadayhi an jambai ya janye hannayensa daga su dinga shafan kwibanyansa thumma yarfa ra'sahu sannan ya sake dagowa wa yusni rijlahu sai ya ainihin wato kafe kafarsa ta daya wa yaqudu wa yaqudu alaiha sai ya zauna akanta wayaftahu asabi'ahu asabi'a rijlaihi idza sajada yana ainihin wato kafa yana durMusa ɗan yatsun kafar shi idan yazo zo sujuda ya durMusa su ya juya su kalli gabas summa yukabbiru sannan sai sake kabbara wa yajlisu ala rijlihi al-yusra ya zauna akan kafar shi ta hagu hatta a kullu azmin ila mudihi har kowane kashi ya koma wurin zaman shi summa yaqulu sannan sai ya ce fa yasna'u fil ukhra mithla zalika sannan bayan ya miƙe sai ya sake aikata irin haka a raka'a ta biyu thumma idza qama min ar-raka'ataini rafa'a yadayhi to ga malu shayi din kenan thumma idza qama min ar-raka'ataini idan ya miƙe a wurin raka'a ta biyu ko bayan ya gama tahiyya kenan rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihi ma mankibai shine muhallu shayi da yake cewa ya zo a cikin hadisin Abu Humaydin qarara aka ce in ya tashi tashi daga raka'a ta biyu bayan ya tahiya farko sai ya daga hannayensa har su zo gun kafadinsa kama yasna'u inda fitahi sala irin yanda yake dagawa a wurin fara sallah sun mai salli baqiyata salatihi ba haka yake dukkan sauran sallar shi hatta idza kanat sajadatu allati fiha taslimu har in ya zo gun raka'ar da akwai sallama tare da ita raka'a karshe kenan akhraja rijlaihi sai ya fitar da kafafunsa wajalasa ala shiqqaihi ala shiqqihi sai zauna a gefen duwawunsa al'aisar na hagu mutawarrikan yana mai shimfida cinyar shine zaman tawarruk da muka siffanta a ranar ko hadha siyaqu abi hatim fi sahihi wannan siyaƙin abu hatimin ne a cikin sahih dinsa maka ce abu hatim aka ambaci sahih to ibnu hibban kenan ba abu hatimun razi baban Abdurrahman ba ina fata mun gane wannan wa huwa fi sahih muslimin aidan ya zo ma a cikin sahih muslim har ila yau wa qad zakarahu tirmidhi musahhihan lahu min hadisi ali ibn abi talib radiyallahu anhu tirmidhi ma ya ambaci wannan ya kuma inganta shi daga riwaya sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda an النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa har ila yau a wannan wurin thumma kana yaqra'u al-fatihata wahdaha sannan yanzu a raka'a ta uku da ta hudu idan ya miƙe sai ya karanta fatiha kadai ba fatiha da sura ba walam yathbut anhu annahu qara'a fi rak'atayn al-akhirayn ba'da al-fatihati shay'an ibnu ibnu qayyim yace kuma bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya karanta bayan fatiha ya karanta wani abu tare da fatiha a raka'a ta uku da ta hudu a azar da la'asar da isha ko a raka'a ta uku a magariba kadai sai dai wannan magana da ya faɗa ba daidai ba ce bal sabata annahu qara'a ma al-fatihati shay'an ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta tare da fatiha ya karanta wani abu abin mamaki wannan hadisi yana cikin sahih muslim yana cikin sahih muslim cewa wani lokaci yakan ƙara aya ɗaya ko biyu a ainihin wato rakawoyin ƙarshe kamar yadda kuma aka taɓa samu ya kaɗai ya ya tsaraitu ko ya taƙaita akan fatiha kaɗai a rakawoyin farko na biyun na biyun farko kan sura salam ina fata mun gane wannan na'am a'a yana daga zaune yake yin kabbara sannan ya miƙe ko kuma ya miƙe tare da kabbara amma daga hannun daga zaune ake yin shi eh wannan cewa sai an miƙe gaba daya sannan a daga hannu sannan ai kabbara kai wannan malikiya ne kuma hadisin bai inganta ba eh na'am sai ce wa qad dhahaba shafii fi ahadi qawlihi wa ghayri wa ghayruhu shafi'i da waninsa shafi'i a ɗaya daga cikin maganganunsa guda biyu kenan ya tafi ila istihbabil qira'ati bima da alal fatiha fi fil akhirain fi fil ukhrayn ko shafi'i da wani malami sun tafi akan mustahabbancin ƙara wani abu fiye da fatiha a waɗannan raka'o'i guda biyu na ƙarshe wahtajja li hadha bi eh, hadha li hadha al bi hadisi abi sa'id abi sa'id alladhi fi sahih kuma ya kafa hujja da hadisin Abu Sa'id wanda yake cikin as cewa hazarna qiyam rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi adh-dhuhri fi rak'atayn al qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajda mun tsaya mun auna mun yi quantifying mun auna tsawon qira'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa a sallah a raka'a ta farko da ta biyu sai muka ga kwatankwacin tsayin da za a iya karanta alif lam tanzil sajada kamar minti ashirin misali ko sama da haka ko ƙasa da haka kadan ko wa hazzarna qiyamahu fi rak'atayn al-ukhrayn sai muka ƙara gwada irin tsayuwar da yake a raka'a biyun ƙarshe qadaran nisfi min zalika sai muka ga kamar rabin haka ne to rabin haka kuma ya fi tsawon fatiya da aka sai yake ganin rabin haka kamar rabin suratu sajada to kaman fatiha da wasu ƴan ayoyi kenan na fata mun gane istinbatin sai ya ce wa hazarna qiyamahu fi rak'atayn al-awwalayn min al-'asr ala qadri qiyamihi fi rak'atayn al-ukhrayayn min adh dhuhr sai muka kuma gwada tsawon tsayuwarsa a sallar la'asar kaman tsawon a sallar la'asar raka'a biyun farko kaman tsawon tsayuwarsa a sallar azhar raka'a biyun ƙarshe ma'ana azhar tsawon na farko kaman sajada tsawon biyun ƙarshe kamar rabin sajada to wannan rabin sajada ɗin shine kuma kamar tsayin sallah ta la'asar rakawoyin farko mun gane wa fil yi min al-asri nisfi min zalika sannan biyun ƙarke kuma a la'asar kamar rabin abin da ke ainihin la'asar biyun farko kamar rabin wancan kenan wa hadisi abi qatadata al-muttafaq alayhi zahirun fil iktisari ala fatihatil kitabi fi rak'atayn al-ukhra yace amma dai hadisin abu qatadata wanda aka bukhari da muslim suka ruwaito shi to shi ya fito qarara ya bayyana cewa ana takaituwa ne akan fatiha kadai ba tare da an ƙara komai ba a raka'a biyun ƙarshe qala abu qatadata radiyallahu anhu abu qatada yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yusalli manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya kasance yana mana sallah fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri fi bi fatihati kitabi wa suratayn sai karanta a raka'a farko guda biyu na da la'asar ya karanta fatiha da sura a kowace wa yusmi'una wani lokaci yakan karanta aya ɗaya ko biyu mu ji yana cikin karatu a asirce sai mu ji ya karanta aya ɗaya ko biyu za da muslimun muslim ya ƙara a riwayarsa wa ya ƙara'u ya yi yayi bi fatihatul kitab a ƙarshe kuma raka'a biyun ƙarshe yana taƙaita akan fatiha ne kaɗai wal hadithani waɗannan hadisan guda biyu da hadisin can na ainihin wato a wancan da aka ambata na almamu shafi Shafi'i da hujja da shi na Abu Sa'id da wannan hadisin na Abu Qatada malam ce hadisan nan guda biyu ghairu haini, fi mahallin niza basu fito karara suka zama hujja ga wanda zai ce ka a ƙara ko a ƙara ba amma dai akwai hadisin da shine hujja kamar da muka ishara gare shi cewa annahu kana rubama zada alal fatihati ayatin haka yi wurin lafazin annahu kana Ruba ma zada alal fatihati ayatin yana nan a cikin kitabu sala na cikin sayin muslim ina fata mun gane wannan don haka ya halasta a ƙara raka'a biyun ƙarken azhar ko la'asar ko raka'a ƙarshen magariba babu laifi dan liman ya ƙara wani abu bayan fatiha na ainihin gajeriyar sura ko wasu ayoyi gwargwadon maslaha da bukata sai ce wa amma hadisi abi qatada Ah, wa amma hadisi abi sa'idin fa hazarun minhum wa takhminun kaga hadisin abu sa'idin kwatanci ne kawai da kuma ainihin wato shaci faɗi shine takhmin fada kawai suka yi babu zahiri laysa ikbaran an tafsirin nafsi fi'lihi sallallahu ba suna ba da labarin fassara asalin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa ba ne. amma hadisu abi qatadata wa yumkinu an da bihi annahu kana yaktasiru ala fatiha tabbas zai iya yiwa a iya fassara shi cewa wannan cewa da ta yi wa ya qara'u fil ukhra yayin bi fatihatil kitab ta iya ya zama dalili akan cewa yana nufin yana takaita akan fatiha wa an yurada bihi annahu lam yakun yuhillu biha fi rak'atayn al-ukhrayn ya iya bada ma'ana kuma cewa a raka'a biyun karshe din ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sakaci da karanta Fatiha bal kana yaqra'uha fihima lalle yana karanta su ne a cikin wannan ainihin rakawoyi kama kana yaqra'uha fil awwali Kama yadda yake karanta ta da natsuwa a cikin raka'a biyun farko fa kana yaqra'ul fatiha fi kulli raka'a kenan yana karanta Fatiha a kowace raka'a wa in kana hadithu abi qatadata fil iktisari azharu duk da yake wannan hadisin na biyu ya fi bayyana cewa ana taƙaituwa akan fatiha karai. fa innahu fi ma'arad taqsim ya zo ne dan ya bambance abin da ake da waccan a waccan rakawai bin farko da rakawai biyun karshe fa idza qala in aka ce kana yaqra'u fil awwalayn bil fatiha wa suratin wa fil ukhrayn bil fatiha cewa yana karanta fatiha da sura a raka'a biyun farko a raka'a biyun karshe kuma fatiha kana kat kaga yayi kama da an fito qarara fi ikhtisasi kulli qismin bima dhukira fihi wajen nuna kowane bangare ya keɓanta da abin da aka ambata dangane da shi wa ala hadha karkashin wannan fa yumkinu an yuqala inna hadha aktharu fi'li sai a ce kenan takaituwa akan fatiha kadai a rakawoyin biyun karke shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita aikatawa warubama qara'a fi rak'atayn al-ukhrayn bi shay'in fuq al-fatiha amma babu mamaki ana samu wani lokaci ya karanta ainihin abin da yake dorawa akan fatiha bayan ainihin fatiha raka biyun karshe wannan shine abin da ya tabbata ma jama'a kama dalla Alayhi, hadithu abi sa'idin kama da abu harisa abu sa'idin yake nunawa wa hadha kama anna hadayahu sallallahu alaihi wasallama kana tatawir al-qira'ati fil fajr Ya ce wannan yayi kama da kasancewar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine game da sallah asuba ya tsawaita karatun a sallah asuba wa kana a hayana. amma wannan bai hana wata rana ka ji an ce gashi ya a takaice ba wa takhfiful qira'ati fil maghrib da kuma cewa yana takaita karatu a magariba wa kana yutiluha ahyana amma wata rana kuma sai ka ji an ruwaito yana yana tsawaitawa a magariba din wa tarkul qunuti fil fajr da kuma barin ainihin yin alƙanuti fil fajar. wannan dai bai inganta ba wa kana yaqnutu fiha ahyana cewa wani lokaci yana yi duka bai inganta ba wal israru fi dhuhri wal asr bil qira'a da kuma cewa yana sirranta karatu ne a azab da al'asar wa kana yusmi'u sahabatal ayata fiha ahyana amma wannan kuma bai hana a ce kaji an ce wata rana yana basu karatun aya ɗaya biyu al'azhar ko la'asar ba yana so ya nuna cewa ne ga abin da shi ne aka saba yi kullum shine al-mu'tad amma kuma ana samun istisna'at wani yanayi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wata maslaha sai ya aikata wani abu sabanin abin da ya saba yi kullum din nan ina fata mun gane haka kuma wa tarkil jahr bil basmala da kuma barin bayyana basmala wa kana yajharu biha ahyanan shi ma bai inganta ba alhalin wani lokaci yana bayyana basmala sam bai inganta ba dukkanin hadisan da suka zo akan bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana basmala a karatun sallah ba su inganta ba haka ibnu adiyin ya tattara su gaba daya ya maki su haka kuma malamai suka tabbatar a bayan shi karanta ainihin littafin mala albani nasiruddin a cikin ainihin silsilatul hadith da'ifa wa wal mawdu'a wa atharuha as sayyid fil umma ina fata mun gane wannan wal maqsudu malam yace abin nufi dai shine annahu kana yaf'alu fi salati shay'an ahyanan li'arib ana samun wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu a cikin sallah wanda ba kullun ya saba yin shi ba li'aribin saboda wani abu da ya bujiro mishi wani yanayi da ya bujiro mishi lam yakun min fi'lihi arratib koda kuwa abin da ya aikata din ba shi ne abin da ya saba yi kullum ba wa min haza misalin irin wannan shi ne lamma ba'asa sallallahu alaihi wasallama farisan tali'atan yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wani mahayi dan ya je ya leƙo mishi asiri ya ga abin da wato kafirai suke yi a rundunarsu sun makama ila salati sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya fara sallah waja'ala yaltafitu fi salati sai dinga yin waige a sallah ila shi'ab yana kallon ainihin wato ash-shi'ab lunguna ko inda mutane ke iya bullowa cikin hanyoyin dajin allazi yaji'u minhu tari'a inda yake sa ran wannan sojan da ya aika da sakon leken asiri zai bullo ta wajen walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama al-iltifatu fi salah tare da cewa baya cikin shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waige a sallah amma bukata ta sa yayi wannan waigen wannan ya faru ne a kissan ainihin wato yakin ahzab ko kuma hunain kamar yadda al-imam abu dawud ya ruwaito mutumin da annabi ya tura sunan shi anas Ibn marsad al-ghanawi Ibn abi marsad al-ghanawi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari aka ce je da dare an ji alaman motsi ta hanya kaza sai murmushi ya ce Su waye ake tsammani aka ce ana jin hawazin ne hunain ne kenan sai murmushi ya ce insha Allahu duk ganima ce ta musulmai waɗannan sai ce amma waye zai je leƙa min me suke yi sai wannan mutumi mai suna Anas ibn Abi Marsad al-Ghanawi yace shi za shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya bashi instruction na abubuwan da zai da shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuni yana tafakkudin shi yana cewa mutumin da na tura ya dawo kuwa ana sa ran zai ya ta tafakkuri ya ta tambaye shi to har yata da sallah yana sallah hankalin shi na kan wurin yana ta waigawa to mutum ya samu kanshi a cikin irin wannan ya sallah har bukata ta sa ya waiga ba za a ce yayi laifi ba in dai ba al'ada shi bace za mu zo mu ji zai kawo mana magana daga cikin ainihin wato al-imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar wanda Bukhari ma ya ta'aliqin magana sayyidina Umar yake cewa inni kuntu la ujahizu daishi fi salah Umar khalifa musulunci na kan yi gaba ɗaya tsare-tsaren sojojin gwamnati na alhalin ina sallah in ya da sallah yana sallah yana duka tunanin wane zan sa komanda wane zan yi wani zai kaza wane za a cire shi daga inda yake a da shirin dina kaza Bukhari ya kawo ta'alikin wannan ababin da yake magana babi akan mutumin da yayi tunani a sallah ina hukuncin sallar shi Imam Bukhari kenan babu babu rajuli yufakkiru fi salati haka ya kawo sai kawo hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah yana idda da sallah sai tashi shiga gida ya shiga gida sai ya fito da wasu kayan da aka kawo na zakka da sadaka ya rabawa mutane yace ina sallah ina ta tunanin waɗannan abubuwa kada ranar alkiyama su zama sun hana ni shiga aljanna da wuri to kaga a shahidi shine manzo Allah yana sallan amma ya ta tunanin wani abu shi sa babu laifi dan kai sallah kai tunani kenan ina ba ta mun gane wannan a takaicen takaitawa wannan hadisin ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan aiken kuma ga abin da ya faru al-imamu abu dawuda ya fitar da shi walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama al-iltifatu fi salah wa fi sahih bukhari an aisha radiyallahu anha qalat domin ya zo ma a cikin bukhari daga aisha Allah ya kara mata da ta ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama anil fi na tambayi manzon Allah game da hukuncin waige a sallah fa sai ce huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd yace wato wani fusga ne da shedan yake fusga ya rage ma sallar bawa falalata dusan sanda ka waiga to ka rage wa sallar ka falala dusan sanda ka waiga ka rage wa sallar ka kamala da khushu'i annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ingantacce yake cewa idan bawa ya tada sallah sai Allah ya zo ya tsaya setin fuskar bawan yana kallon shi da zaran bawan nan ya waiga sai Allah ya rabu da shi kawai kyale shi ma'ana ba ruwan Allah da wannan sallar kenan ina fata mun gane wannan to kaga yin sai a hada hadisan i wanda ya zama haka ne al'adar shi yana sallah yana waige waige ya kalli nan ya kalli can to shine kenan ake nufi da wanda Allah ba ruwan shi da sallar shi amma wanda wani bukata wata bukata ta sa ya waiga to wannan babu laifi kuma waigen da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi zamu zo mu ji ta riwaya take cewa waigen nashi lahza ne ina ma'anar lahza shine abin da ake ce ma galansi kallo da ido ba kallo da juya wuya ba idan shi ne yake juyawa mun gane idan shi ne yake juyawa ya kalli wasu wurare amma ba wai ya juya wuyan shi ba ko kuma lahza yana zuwa da ma'anan observation ya zama yana sallah amma yana fadake da abubuwan da suke juyawa kusa da shi da wani abu da ke ke ya faru kawai don kana sallah kawai zama kuma ka zama kamar ba a duniyar nan kake ba ya zama kana fadake da me ke faruwa a inda kake musamman su manzo Allah a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam suna rayuwa ne a shekaru na yaki da jihadi suna da abokan gaba da makiya wanda su kawo musu farmaki dai yawa kawai ka zo kana sallah kawai shikenan ka tsaya tubus amma an kasa maka a cikin aminci sai kai sallah baka tunanin komai kamar misali Muhammad ibn al-Hanafiya jika annabi ne sallallahu alaihi wasallama an ruwaito daga cikin tarihinsa cewa tarana yana sallah yayi sujuda gobara ta tashi a cikin inda yake sallah amma bai bai taso daga sujudan nan ba ana ihu gobara shi ko kai ya sujuda shi aka kashe gobara da ya gama sallah aka ce Allah ga malam ana ta gobara gobara baka tashi ba yace ai ina sujudan nan ina tunanin wutar lahira ne ban san ma da ta duniya ba imagine yanzu a ce an yi sujuda ka ce liman gobara wai zai fi riga kowa fita daga masallacin liman ne ko ladan ko wanda yake bakin kofa wai zai riga fita ba wanda ya san da ya riga kowa fita sai inda hali yayi kawai ko da kuma ko ajibuta ta yi abin nan ta yi spark din nan ba kowa ne da iya tsayawa kana su juda fa yana ganawa da Allah in ka ji karan wuta <laughs> saboda mu yan duniya ne yanzu jama'a mutane ba su son su mutu Allah shi kyauta da za ka samu kuma ka mutu haka haka falala ce fa amma ba wanda zai tsaya yace shi bari ya tsaya sai an sai ya ga sai ya gama tasbihin sa ya dago <laughs> mala wala ya kake gani sai an gali ko <laughs> Allah shi kyauta wa fi tirmidhi min hadith sa'id ibn al-musayyib an anas radiyallahu anhu yace a cikin littafin al-imam tirmidhi hadisin ainihin wato a sa'id dan musayyib daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah ya ce da anas ya bunayya ya kai dana iyyaka wal iltifata fi sala kai dan yaro a hirdinka kar ka dinga waige a sallah fa inna liltifata fi salati halakatun waige a sallah halaka ce fa in kana la budda in ya zama dole sai kayi ka saba dole sai kayi fa fi tatawwi to kai a cikin sallar nafila la fil kar ka sake kai a cikin ainihin farilla walakin lil hadisi illatani yace amma hadisin yana da illa guda biyu ihdahuma illa ta farko anna riwayata sa'ida an anas la tu'raf riwayar sa'id ɗan musayyib daga anas ba a santa ba sai dai wannan maganar da yayi gaskiya saboda Allah ita ma magana ce mai ban mamaki kwarai domin akwai riwayat da dama daga Sa'id dan Musayyib daga Anas dan Malik akwai su wallahu a'lam na biyu as-thaniya anna fi tariqihi Ali ibn Zaid ibn Jada'an e, zuwa ga hanyar da aka tike zuwa ga Sa'id dan Musayyib din zuwa ga Anas akwai wani mutum mai suna Ali ibn Zaid ibn Jada'an وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد السلام عبد الله بن عبد عبد الله بن سلام عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه للملتد للملتفت wancan da ya ambata Ali ibn Zaid ibn Zada'an mutum ne wanda yake sayi'ul hifzi amma ana an san mutaba'arsa don muslim ma ya fitar da hadisin san makaruna ya fitar da riwaya da ya gwama shi da ainihin sabitin albunani daga anas da haka idan ya yayi tafarrudi ne ba a karɓa. amma idan ya zo da abin da mutane suka zo da shi ana iya karɓar riwayarsa wafil jumla wannan hadisin bizzat malam albani dina ya inganta shi jama'a ya inganta wannan riwaya ta ainihin iyaka ya bunayya iyaka wal iltifat amma ya inganta shi ne da lura da lafuzza wanda suka zo da irin abin da ya zo da shi kama a ce hasanu ne fi shawahid hani din da kuma munin da ke cikin aikatawa yace nan bazar ya ambata a cikin musnad ɗinsa ta hanyar yusuf ɗan abdullahi dan salam daga abu darda'i an nabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu sallah ga wanda yake yin ainihin wato waige fa amma hadis ibn abbasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yalhadu fi salati yaminan wa shimalan wala yalwi unqahu خلف ظهره فهذا حديث لا يثبت yace cewa kuma da akai daga ibnu Abbas ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin ainihin kallo ne da ido ba tare da ya juya wuyansa ko ya juya kashin bayansa ba wannan hadisi al-imam ibnu qayyim jawziya yace wannan hadisi bai tabbata ba wa qala tirmidhi fihi tirmidhi ya ce hadisun gharibun hadisi ne gharibi kuma in tirmidhi ya ce gharibun yana nufin da'ifun wa lam yazid tirmidhi bai ƙara komai akan wannan ba sai dai wannan hadisin ingantacce ne jama'a har ila shi ma mala albani nasiruddin ya inganta shi a wurare burjik a cikin sahiha a cikin takhrijin da ya ainihin littaf da da dama kamar mishkatul masabe kamar ainihin irwaul galil duka ya tabbatar da ingancin wannan hadisi da haka hadisi ne ingantacce insha Allah na'am eh. shi yana da ainihin wato isnadi wanda yake mai rauni amma shi ma an hada ainihin wato maganganun ma'anarsa ta tabbata sai zama la salata ma'ana shine wancan ma'anar cewa ikhtilasun yakhtalisu shaitan lafazin haka bai inganta ba amma ma'anar tana da shawahid hani din da nuna cewa kuma lalata sallah ka fahimta wa qala al al-mainuni anna aba abdullahi qila la al-khallal yace maimuni ya bani labari cewa abu abdullahi al-imam ahmad kenan an ce da shi inna ba'dan nasi asnada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yulahidu fi salah wasu mutane suna ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fadakuwa a sallah yana observing me ke faruwa fa ankara zalika inkaran shadidan sai al Ahmad ya yi musun wannan musu mai tsanani hatta taghayyara wajhuhu fuskar shi ta canza wa taghayyara launuhu kalar jikin shi ya canza kama a ce yayi flushing kenan wa harraka badulu ainihin wato jikin shi ya fara rawa ya fara kirma yana ainihin tsima wa ra'aituhu fi halin ma ra'aituhu fi halin qattu aswa minha na gan shi a cikin wani yanayi ban taba ganin shi a yanayi mafi muni fiye da wannan ba wa qala sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yulahidu fi sala yanzu nan cewa kuke wai annabi yana kalle kalle a sallah yani annahu ankara zalika ma'ana yayi musun wannan wa ahsibuhu ƙala, ina jin ma ya ce laysa lahu isnadun hadisin bai da isnadi wa qala sai ce man rawa haza wa ya ruwato wannan inna ma haza min sa'id ibn musayyib wannan ya hadisi ne daga sa'id dan musayyib kawai sun makalali ba'adu ashabina yace sa'an nan sai wasu 'yan mazhaban mu suka bani labari anna aba abdullahi wa hana haditha sa'idin haza kuma cewa shi imam ahmad ɗin ya rawata hadisin Sa'idu din can kuma har ila yau wa da'afa isnadahu yace isnadin na da rauni wa qala sai ce inna ma huwa ar-rajulin an sa'idin ai daga wani mutum ne majhuli wanda ba a ayyana ba mubhami daga sa'idu wa qala abdullahi ibn ahmada حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سيدان shi kuma wato Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ce na baiwa babana ainihin wannan hadisi na ja hadisin a gabansa daga Ala'u ya ce sami'tu makhulan yuhaddisu an Abi Umama wa Wasila suna cewa kanan annabi sallallahu alaihi sallama idza qama ila salati lam yaltafit yaminan wala shimalan cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance idan ya tsaya a sallah baya waige dama ko hagu wara ma bi basrihi fi mawdi isjudi sai annabi sallallahu alaihi sallama ya jefa kallonsa ganinsa zuwa ga inda yake sujuda fa ankarahu jiddan yayi inkarin wannan ma inkari mai yawa wa qala yace idrib alaihi ka soke wannan hadisin baya cikin littafi na yayi inkarin wancan da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi Sallama yana kallo da ido kuma yayi inkarin wannan da aka ce kwata kwata baya kallo fa ahmadu rahimahullahu ankara hadha wa hadha ibnu qayyim ce Allah ya kai imam Muhammad kaga ya musa wancan ya musa wannan wa kana inkaruhu lil awwali ashad ya fi musa na farkon fiye da na biyun li'annahu batilun sanadan wa matnan saboda na farkon ba shi da kyau kwata-kwata a da shi ko matani wannan magana ita ma wato magana ce take tayi ainihin nauyi babu shakka ya inganta jama'a wasani na biyun kuwa innama سنده sanadahu imamu ahmad yayin inkarin isnadin sa ne wa illa fa matnuhu ghairu in ko ba haka ba matnin ba munkari wallahu wannan duka sakin layi ne fa akan magana da yake akan cewa in an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wani abu bayan fatiha a raka'a biyun ƙarshe to yana yin haka ne amma ba kullum ya saba yin haka ba sai fara mana kwatance da irin abubuwan da watakila zaka ce ai ga sa an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sa a sallah sai ya ce amma duk ba na kullum bane kamar mene kamar isma'ul ayata aw al ayataini a sallah azhar da la'asar kamar kuma ainihin wato ya kawo wasu wanda ba su inganta ba kamar bayyana bismillah a wani wuri sai kuma ya kafa wani misali da ya fada da magana akan shi shine game da iltifati din nan ko to sai yanzu ya gama wannan sakin layin Allah ya taimaka bai saki da yawa ba yace walau sabatal Awwalu? da kuma ma wancan na farkon ya tabbata cewa yana waige da ido lakana hikayata fi'ilin fa'alahu da zai zama labarin wani abu ne da ya aikata la'allahu kana li maslahatin tata'allaqu bis salati zai zama dai za a ce ne kawai yana da alaka da wata maslaha ce da ke da alaka da sallan ka kalamihi alaihi salam huwa wa abubakrin wa umara wa zul yadaini fi salati li maslahatiha kamar da aka samu yayin magana da sayyidina abubakar yayin magana da umar yayin magana da zul yadaini saboda maslahar sallah ishara akan ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da ana sallah din nan an nada limami saboda ya tafi sulhu ya dade da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu sahu ya zai shiga yace ma sayyidina abubakar makanaka tsaya inda kake ci gaba da sallah sai na yace ya ce sam ba zai yi ne dan gida Abu Quhafa ya manzon Allah limanci ba da a cikin sallah aka wannan magana ya jawo baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya anshi limancin sa ko da ishara akan irin haka ya faru ta ranar Umar sun yi magana akan gyaran sallah da zuliya daini akan magana gyaran sallah duk malamai suna cewa wannan duka a cikin sallah ne kaga saboda maslaha ana iya yi shi sa malamai suka bada fatawa cewa idan liman ya shiga cikin haira ya manta raka'a nawa yayi zai iya cewa wai nawa muka yi ne yanzu misali sai tahiyya ce karshe ce wannan ko ta farko ba zai bari sai ya sallame liman ne misali yana sallah sai ya samu kanshi a cikin ya manta a nawa ya manta in ya taso jirsa ce ko ko tahiyya sai ce ladan wai raka a nawa ne misali in yi wannan da ne gyara sallah babu laifi amma in ya sa wasa to ya sani cewa wasa yake ina ba ta mun gane wannan jama'a kar ya ce bari ya bari sai in ya sallame sai su sun mishi ishara akan cewa ba haka bane dan duk wanda ke bayan shi na dogara da shi in ya sallame wani lokaci haka kan faru da kana da shakku akan abin da yake kai in ga ya sallame kawai sai ka gina akan to yana da yaqini kenan ina jin kowa cikin mai taba samun kashi irin wannan yanayi limami ne yana muku sallah sai kuka kaman yayi rafkanuwa amma in ya jajirce ya taurin rai kawai ya ci gaba sai ku dauka akan gaskiya yake ko wannan din a zamanin annabi haka ta faru ba ba da kirin aka samu shi dire dinin ya iya tauraron da shi ya magana ba an ce a wurin akwai abubakar akwai umar da sauran mutane har ma masu gaggawa sun fita abin su kowa kawai yana ganin manzo Allah daidai yayi ashe kuma an samu ainihin rafkan nuwa a ciki ko wanda aka man ya samu kashi a cikin wannan rafkan nuwa ya kasa tuno kinin abin da yake malamai sun yi fatawa akan babu laifi ya ainihin tambaya a tada shi ina fata mun fahimci wannan na'am eh na'am mana a kashe wayan nan zan da ne a kashe haka eh, eh. sai sake kabbara <laughs> eh. saboda ai kashe wayan ba lazimin ci gaba da sallar bane za iya yin sallar ko wai tana ƙara eh, wancan ko idan ta idan shi me a shi wanda yayi magana shi ne zai ka sake kabbara eh. now sai ce ah, auli maslahatil muslimina ko dan maslahan musulmai kal hadith alladhi wahu abu dawuda an abi kabsha as-saluli an sahalin ibn al ah, ah, ibn al-hanzaliya qala fuwiba bis salati ya'ani salatu subhi yana da labari yace an fara sallah asuba faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila ash-sha'bi sai manzo Allah ya dinga sallah yana waige shine wancan hadisin da zai ishara qala abu dauda ya'ani wa kana arsala farisan ila ash-sha'bi min al-layli yahrusu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wani mahayi cikin dare yana ainihin gaji fa hadha liltifatu min al-ishtighali bil jihadi fi salati kaga wannan waigen aiki ne na shagaltuwa da jihadi a cikin sallah wa huwa yadkhulu fi madakhil ibadat jihadi ko wata ibada ce ka salatul khawfi kamar da sallar tsoro ake yin ta ana yi ana yaki wa qaribun minhu qawlu umar kwatan kwacin wannan shine fadin umar da yace inni la ujahhizu jaishi wa ana fi yace umar yace na kasance ina tsara ina ainihin wato tsara sojoji na alhalin ina sallah jama'a shine wanda muka isharar da zu wanda muka ce bukhari ya yi ta'alikin shi a babun da yake cewa babu rajuli babu tafakkur rajuli shai a fi salati ibnu abi shayba ya kawo shi da isnadi cikakke kuma sahihi mutane eh, su gane wannan jama'a shine sayyidina umar shugaba ne in yana sallah yana tunanin al'ummarsa da rundunarta wannan babu laifi na iya tuna haka wallahi na kasance lokacin da nake rutun PhD na so da dama in zan je musamman sallah asuba to nakan tafi da takarda a aljuna da biro ana cikin sallah ko sai in ta idiya ta faɗo mu nayi wannan ba ɗaya ba biyu ba ana iya da sallah ko sai in ciro takarda ta ko sai in sajjala wannan idiya daga kanta kuma sai na developing abubuwa da dama kuma ni na ba kai na fatawa na san cewa sallah ta kai insha Allah <laughs> wannan wannan experience ne personal experience ne ba wai ina ta'ammudin haka bane amma sai ya zama kawai so da dama wataƙila saboda bacci da akan yi a tashi asuba da lafiya kwakwalwa to kuma kullun abin yana ranka in kana yi duk abin da ka sa gaba za ka kullun yana cikin ranka to haka sai na kan tafi da na gane na kan tuno wani abu kafin na dawo gida sai na manta sai na tafi da juta ta aljihu da an idar ana ta tasbihi nan dai kuma sai na sajjala abubuwan na tuna na sajjala idea yadda na zo sai na fada tana abin nan kuma na ci more wannan gaskiya gashi daga asari na sahabbai ne wannan ko yana cikin sahih bukhari wannan jama'a kuma ingantacciyar magana ce sayyidina Umar da kanshi ya bada labari yana yin haka fa hadha jam'un bainal jihadi was salati to kaga sayyidina Umar shi kuma yana hada sallah da jihadi wa nadhiruhu at-tafakkur fi al qur'an irin wannan kuma shine idan liman na karatun al al-Qur'ani ma mu su dinga kokarin tunani game da me ayoyin suke fada kana kokarin yin li'irabun su da fahimtar ayoyin da sakon da ke ciki da fiqhun da suke karantawa da iya tuno na za'ir ɗinsu da suke ciki tadabburi kenan ko wastikhraju kunudul ilmi minhu fi salati da iya fitar da wato taskoki na ilimi da ke cikin waɗannan ayoyi da ake karantawa in ka saba da wannan zaka ci more shi kwarai wajen fahimta alqur'ani duk ayoyin da ake karantawa kar ka ga cewa wai ana karanta waɗannan kisarul mufassal da aka saba ji kullum za a karanta wata sura wadda ka iya tafiye da shekara arba'in amma sai ka ji abin da ake faɗa kawai baka taɓa jin shi ba liman na jan wal fajr to saurara ka ji sauraro na musamman wai me ke cikin saƙon wal fajr sai ka ji kawai baka taɓa jin ta ba haka qur'ani yake da wannan mu'jizar jaba? ka fara tunanin to wal fajr din nan rantsuwa ce da menene ina jawabin ta me Allah yake cewa a wajen kaza kaza kaza kaza ibnu qayyim ya ce wannan mana daga cikin abinda babu laifi dan kai shi a cikin sallah fahaza launin launu wannan wani nau'i ne waltifatul ghafilina allahina wa afkarihim launin akhar wannan abubuwan da aka ambata na nazarin alkur'ani da kake a cikin sallah da shirin wani abu da kake da zai amfani al'umma a cikin sallarka ko wani tunani mai fa'ida da kake a cikin sallah wani abu ne daban juyawa kuma na masu gafala wanda ba sa kula da sallah wani abu ne daban da irin tanin da suke yi wani abu ne daban wallahul muwaffiq Allah shi yafi sanin yake bada wa billahi tawfiq Allah yake bada dacewa da haka karka dauka wannan ya baka lasisi kai tawaige anyhow a sallah kai ta yin yadda kaga dama ba lasisi bane karka dauka wannan ya baka dama kai ta tunane tunane da saƙe-saƙen zuci a sallah har ka samu kanka ka fita daga ta me kake wannan ma ba lasisi bane amma in ka samu kanka a cikin wani yanayi da ya sa kai wannan tunanin ɗaya biyu haka kuma makamancinsa, to babu laifi insha Allah musamman kana tuna wani abu da ke da amfani ne wanda ya shafi addini ko rayuwa ko wani abu da ya shafi ainihin wani abu da ke da alaka kai tsaye da abin da ke da alaka da addini ko lahira babu laifi kai wannan insha Allah shine abin da malam yake ainihin wato ishara anan ina ganin saboda yadda lokaci ya kure musamman tunda magariba tana yi da wurwuri bari mu tsaya anan insha Allah ah, dama muna su mu dinga tashi shida ba shida ta yi ba saboda yanayi shida na yi zaka ga dare yayi sai mu tashi Allah kai mu katu na gaba fa hadiyu ratibu sallallahu alaihi wasallama italatu rak'atayn al min ar-ruba'iyyati ala al-ukhrayn subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah